a cikin wannan bidiyo kai tsaye zan nuna maka yadda zaka samu up to 20 US dollars for free kuma kai withdraw fes ka dana link da ke description na wannan bidiyo ta yadda zai kawo ka izuwa wannan website kamar haka kai tsaye sai ka saka username ka saka mobile number sai ka create na password kai confirming na password sai ka ainihin saka invitation code sai ka dana akan register account kana da nawa aka register account kai tsaye account ka wannan pagin idan ka duba idan kai na deposit na 10 USDT za a baka USDT biyar idan kai na dala 20 za a baka dala 10 for free idan kai na 30 za a baka dala 20 for free idan kai na 40 za a baka dala 30 idan kai na 50 za a baka dala 50 for free so sai ka dana akan okay mu wannan ba wannan process din za mu yi ba a cikin wannan video so abin da zaka shine kai tsaye kana register idan ka zo ka dana akan my din nan kana danawa akan my kai tsaye zai dauke ka zuwa ainihin dashboard naka za ka ga an baka ainihin 5 USDT for free a cikin wannan website idan ka duba ni ina da 5.6 wannan ya faru ne kasancewar na yi inviting na mutum biyu a cikin wannan website so kai tsaye idan kai inviting na mutum duk wanda kai inviting suna baka 0.3 US dollars for free wanda ka suna taruwa kai tsaye zaka iya withdrawal a cikin wannan website so abin da zaka shine zaka dana akan grab order a duk lokacin da ka su akan minimum na USDT guda biyar sai ka fara grabbing orders kana samun kuɗi da shi over over and over again wanda zaka iya samun 50 USDT for free kuma kai withdraw a cikin wannan website so kana inviting kuɗin ka saka kai 10 US dollars zaka fara yin grabbing na wannan order din kana ƙara samun commission saboda za su baka level 3 for free a duk lokacin da ka tashi withdrawal kawai zaka zo akan my din nan sai ka dana akan withdraw kana danawa akan wannan ainihin icon na withdraw kai tsaye zai dauke ka zuwa page ta inda zaka yi withdrawal kafin kai withdrawal akwai information da ake so ka saka wanda ya danganta danganci ainihin za ka yi select na crypto suka zaɓi TRC20 kawai sai ka saka full name naka wato ainihin full da ka yi amfani da shi sai ka zo ka saka wallet address phone number sa'annan ka saka password kai tsaye sai ka danna akan confirm kana kammala wannan zai wuce daga ita inda zaka saka amount da zaka yi withdrawal su kai tsaye zaka saka amount da kake so kai withdrawal for example ka saka 20 su tana sai ka saka password kawai sai ka danna akan confirm kana danna akan confirm kai tsaye zaka yi withdrawal na ainihin kudaden ka zuwa ah, USDC wallet address da ka samar yanda zaka shi shine kai tsaye zaka danna akan home kana dannawa akan home sai ka danna akan invite kana dannawa akan invite kai zai bude maka fuska kamar haka idan ka jawo ƙasa za ka copy invitation link kana dannawa akan copy invitation link kai tsaye kai copy na invitation link naka za ka yi share zuwa facebook instagram da whatsapp da dukkanin inda kake da friends da za ka yi amfani da su haka ka idan ka duba akan wani sashen na investment wanda idan ka danna akan invest shi ma za ka yi investing a cikin wannan website wanda shi kuma daban yake da ainihin wancan na bip da kake amfani da shi su kai tsayen da ake amfani da wannan website din ina kada kana da buƙatar kai deposit kai tsaye na na kai yadda ake yin deposit a cikin website za ka yi amfani da shi domin samun kuɗi uba and uba again domin idan kai deposit na dala biyar kai tsaye za ka fara samun dala ɗaya a kowace rana kuma kana yin withdraw